jama'a musulmi barka mu da saduwa a wannan safiya wanda ita ce safiyar juma'a 26 ga watan da ula hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara 1440 daidai wanda ya dace da ɗaya ga watan biyu shekarar bature ta 2019 wannan shine mu na 35 a cikin jerin giyar darussa da muke gabatarwa na karatun littafin riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin wallafan babban malami a shekul allama al-muhaddithul faqih abu zakariya yahya ibn sharaf al-ma'rufu bin nawawi allah madaukakin sarki ya ji kanshi da rahma idan jama'a musulmi masu bibiyan darussan nan namu musulmanta ba a babin da a darasin da ya gabata mun shiga sabuwar babi babun da malam ya kira da babun fi taqwa babun da zai bayani dangane da bayanin takawa me ake nufi da shi mun ji sharar fage da yayi da ayoyin alkur'ani wanda Allah maɗaukakin sarki yake umarni da yin takawa ga ainihin wato mu'minai ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih da makamantan shi sannan yayi ishara akan cewa lalle ayoyi da suke bayani game da umarni da takawa ayoyi ne masu dimbin yawa idan aka ce za a kawo su duka to bayani zai yi tsawo bayan nan sai ya kawo ayoyin da suke bayyana falalan ta takawa kuma kamar yadda Allah ke cewa in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqu min haythu la yahtasib da makamantan da su to bayan nan ne muka tsaya muka ji menene malamai suka faɗi dangane da ma'anar wannan kalma ta at-taqwa sannan menene abubuwan da takwan take ainihin wato kai mutum zuwa gare shi bayani da muka ji ba manta ba shine idan aka ce takawa to mafi girman abin da ake son ka fahimta shine kokarin kiyaye dokokin Allah duk abin da Allah ya umarni da shi ka aikata abin duk da Allah ya hana to ka nisanci wannan abin wannan shine takawa Allah madaukakin sarki ya samu dace a yau za mu shiga hadisan da malam ya kawo a ƙarƙashin babin a inda ya ce wa ammal ahadithu fal awwal su kam hadisai da suka yi bayani game da wannan babi na ɗaya wanda zai kawo a cikin wannan babi ma'ana lamban hadisi ne 69 kenan malam yace an abi hurairah radiyallahu anhu qal qila ya rasulullah man akramun nasi qala atqahu فقالوا laysa an hadha nas'aluk qala fa yusuf nabiyullah ibn nabiyillah ibn khalilillah qalu laysa an hadha nas'aluk qala fa amma adin al arab tas'alun khiyaruhum fil jahiliya khiyaruhum fil islami idza faquhu muttafaqun alayhi malam yace wannan hadisi ya taho daga sahabi Abu Huraira Allah ya kara mishi yadda Abu Huraira yace an tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wata rana Wanene mafi karamcin mutane Sahabai sukan yin fatawa a majalisin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama lokaci bayan lokaci sai dai su suna kiyaye fatawan da suke yi ba kowane irin tambaya suke ba dalilin haka faɗin Allah madaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya in ta su uku. tambayoyi wasu suka zo suka rika yi wa annabi wata rana al'amari sai ya rikice sai aka rika faɗin abubuwan da gaba ɗaya sai da kansu ya daure to daga nan aka yi musu ah, gargaɗi cewa ba kowane irin tambaya ake yi ba ana yin tambaya ne wanda zai amfana shi yasa idan ka karanta littafin al-ibanatul kubra na ibnu batta ya kawo riwaya abdullahi dan abbas yace sahabban manzon Allah kwata-kwata tambayoyin da suka yi ba su wuce guda uku ba in ba sha uku ba ɗayan biyu yace kwata-kwata guda hudu ne ma sai da ya ambace su yace sahabban manzon Allah ba su taba yi wa annabi tambaya ba sai tambayoyi guda hudu su ne wanda Allah ya ishara a cikin suratul baqara yas'alunaka 'anil khamri wal maisir yas'alunaka 'anil mahid yas'alunaka 'anil shahri al haram qitalin fi da ainihin wato na hudun su ma'ana sahabbai sai suka tsaya suka dauki hannu akan cewa duk wani alkhairi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai musu kasa a biyo wajen bayanin shi ba duk wani abu da yake sharri kuwa sai annabi ya kwabar da su daga kai dan haka ba sa bukatan su tambaya shi yasa Anas Allah ya kara mushi yadda yace har sha'awa suke yi ba kauye wato wani ba kauye shigo gari ya zo majalisin manzo Allah dan in ya zo shi bai san da dokan an hana tambaya ba sai ya tambayan da za su kawo yace har sha'awar haka suke yi ina fata an gane dan haka tambayoyi malamai sun yi bayani mai tsawo kwarai da gaske musamman ka karanta Ibnu Battah da littattafan malamai magabata sun yi ishara akan rashin dacewar tambaya mara fa'ida ko kuma tambaya wanda in ka san abin ba abin da zai kare ka kaddari misali ire-iren yadda malamai suke ainihin wato waɗannan wahalar da kai wajen fatawowi a ce da Allah maɗaukakin sarki cewa annabi Ibrahim khudh arba'atan min at-tayr ko fasurhunna ilayka thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a to sai su ce waɗannan tsuntsaye ne annabi Ibrahim ya kama da Allah an ka san tsuntsayen sai ne sai ka je ka nemo su ka ci ko kai ma za ka je ka nemo su ka daka ka ji suna cewa wai cilu kowa ne da gauraka da hankaka duk wannan da fi sannan waɗannan mutane da Allah madaukakin sarki ba da labarin su cewa talatatun menene khamsatun wa sadisun kalbuhu eh ashabul kahfi sai wasu ce suna son san sunayen su sai ka ji ana cewa akwai kashaddu da wane ne ga sanan dai ka ji abubuwa so a shahid wato manzan Allah sallallahu alaihi an yi mishi wannan tambaya yana daga cikin tambayoyi wanda yake da ma'ana sai annabi ya bada amsa dan haka a majalisin manzan Allah sahabbai sukan yi fatawa amma kuma tambayar su ba kai suke yin shi ba mu ma sai mai kokari mu kiyaye tare da cewa a yanzu babu wahayi da yake sauka dan abin da annabi ya rinka jiya musu tsoro shine idan suka rinka yin tambaya ƙarshen ta zai zo ya jawo musu wani doka wanda ba za su iya bi ba ai haka aka yi lokacin da aka je aikin hajji ko annabi na tsaye akan ko dai safa ko marwa sai wani dattijo ya zo ya tambaye manzon Allah ya ce ya manzon Allah shin wannan aikin hajjin da kai ce mu yi na umara wato wannan shekarar ne kadai ko ko duk shekara ya zama wajibi a kanku sai annabi ya buris kaman bai ji ba sai ya kara maimaita annabi ya ce idan na ce abin da kake son ka ji to aikin hajji zai waje ba kuma wallahi ba za ku iya ba shine law qultu na'am so yake annabi ya ce eh duk shekara a rinka yi waye zai iya ko kun fahimta shi yasa wani lokacin za ku ga sai a bada labari cewa an zo an yi tambaya a majalisin manzo Allah sai annabi ya kauda kai kaman bai ji ba ya ji kuma har sai ka ji sahabban ma suna tattaunawa ko dai bai ji bane kai ko ya ji ma baya son irin wannan tambayar ne can kuma sai kaga annabi ya wayoyi matsala wannan an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya qila aka ce man akramun nasi wane ne mafi karamci cikin mutane qala sai annabi ya bada amsa yace atqahu shine wanda yafi kowa kiyaye dokokin Allah shikenan magana ya kare annabi abinda suke tambaya ba shine asalin wannan ba malamai sun yi maganganu cewa annabi ya fahimci me suke tambaya amma sai ba su amsa wanda yake gamammiya wanda ya zama ya kunshi komai amma za ka ga da kansu ce ya fi zala ba wannan muke son mu ji ba ina fata an gane irin yadda zaka ga dai mutane suke irin waɗannan tambayoyi ne na neman ah, wato gane wasu abubuwa wanda ya ɗarsasa a zukatansu to wannan kuma shine muhallin shahid yasa al-Imam an-Nawawi ya kawo wannan hadisin kaga kenan ashe duk inda aka samu wanda yafi kiyaye dokan Allah to yafi kowa karanci kenan cikin mutane kaga annabi nan bai ce gwamna ko shugaban kasa ko mafi kudin gari ba ko a'a atqahum wanda yafi kowa kiyaye dokan Allah dan haka ka kiyaye dokan Allah to kai ne mafi karancin mutane baka kiyaye dokan Allah ba duk matsayinka duk girmanka duk abin da kake tunanin kake da shi na ilimi ko karatu ko kuɗi wannan duk ba shine yake nuna karamci ba ina fatan jama'a an Faƙalu sai suka ce laisa an hadha nas'alu ya manzo Allah ba irin wannan matsayi na karamci muke tambaya ba wato ba wanda yafi karamci bil jumla ba shi muke tambaya ba qala annabi ya ce to in a cikin wato mutane ne da matsayi wato ɗan adam gaba ɗayansu su ne ake son yanzu a yi rating wanda ya fi kowa karamci sai annabi ya ce fa yusuf nabiyullah shi ne annabin allah annabi yusuf ya fi kowa karamci kun san karamcin shi allah ya maishe shi annabi shi a karan kanshi sannan mahaifin shi annabi ne mahaifin mahaifin shi annabi ne ina fata fahimta sannan mahaifin kakan shi annabi ne <laughs> ba wanda yake da wannan karanci sai annabi yusuf shine sai Allah ya manzo Allah ya ce fa Yusuf nabiyullah kun gari annabin Allah ne ibnu nabiyillah dan annabin Allah ibnu khalilillah jikan wato majidadin Allah kaga annabi Ibrahim shi ya haifi Isma Ishaq Ishaq ya haifi Yaqub Yaqub shi kuma ya haifi Yusuf alaihi salam ina fata an gane tsira da amincin Allah su tabbata gare su baki daya qalu wato annabi ya kara kaucewa abin da dai suke nufi ne annabi ya fahimci me suke nufi sai ya ƙara kauce mushi amma duk da haka ba su haƙura ba sai suka ce laisa an hada tsaro ya maza Allah mu fa ba wannan duk muke son ji ba wato abin da suke so shine cikin su yanzu su da suka musulunta da suke tare da manzon Allah suna sa annabi ya nuna musu waye fi kowa matsayi shine irin yadda mutane ke yi ko e kowa na son ya san me matsayin shi so annabi ya nuna waye ya fi kowa matsayi yanzu tun da an musulunta shine annabi yake ta kaucewa amma duk da haka suka ce a'a ba shi muke nufi ba to yanzu sai annabi ya fito musu baro baro ya nuna musu ya fa gane abin da suke tambaya qala sai annabi ya ce fa an ma'adinil arab tas'alun kuna nufin daga asalin larabawa shine ma'anan al ma'adin ai al asl wato waɗanda suke larabawa na asali ku yanzu shawa? dan a jahiliya sun san yadda suke baiwa juna matsayi waɗannan su ga su ne suke sama da wani shi larabawa duk inda suke zaka ga su kowanne kabilar shi yana ji da shi to yanzu sun musulunta wannan maguzancin bai gama fita jikinsu ba annabi ya nuna musu waye fi kowa matsayi so suke annabi ya ce wani ko wani ko kabila wani ko kabila wani to bari ku je da annabi zai ainihin wasu za su amsa kuma sallallahu alaihi wa sallama annabi ya ce fa amma adinul arab tasalun kuna tambaya ne game da asalin wato larabawa a gaya muku waɗanne kabila suka fi sai annabi ya ce to bari ku ji khiyaruhum fil jahiliya khiyaruhum fil islami amma da shar'i shine ne idza faquhu masu darajar nan a cikin ku a sadda kuke jahiliya sadda kuke maguzanci ba ku musulunta ba to wannan darajar nan yana nan har yanzu suna nan da shi amma da sharaɗin idan suka musulunta kuma suka fahimci addini ma'ana suka zama masu ilimi a cikin musulunci shine wannan matsayin zai ci gaba amma dan kawai kai ɗan gidan sarauta ne amma kai turin jahili ne to ba wani daraja da kake da shi ko kun gane jama'a kaga anan a kaikaice annabi yana nuna lallai ilimi da fahimtar addini dai shine yake bayyana karamci a cikin al'umma to idan ilimin nan da addinin nan sai kuma ya haɗa dama can ku masu matsayi ne ku masu sarauta ne to lallai wannan karamcin yana nan tare da kai sama da wanda ba kai ba to mun gane ko to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu bayani muttafaqun alaihi al-imam bukhari da musu suka da wannan hadisi sai malam nawawi fassarar wannan kalma ma'ana yayin zaribul hadith yace wa faquhu abinda ake nufi da faquhu din nan na farko ka sanya zaka karanta wannan kalmar. kakka ce wa faqahu sai yace a bi bi dhammi alqaf qafun din nan zaka mai dhamma ne kakka mai fataha alal mashhur shine wato karatu da yafi shahara na larabci wa hukiya sai dai an samu wasu a gefe ɗaya sun yi kaito cewa kasruha ana iya mashi kasara sai a ce iza faqihu amma wancan ɗin shine shahararren yadda ake karantawa ma'anan shi shine ai alimu ahkama Shi shine sun koyi ilimin shari'ar musulunci kuma sun yi ilimin shine ma'anan idza faqu to waɗannan sune suka fi kowa karamci ina fatan an gani Allah ya samu dace malai yace athani hadisi na biyu hadisi mai lamba na 70 kenan an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa alihi daga sahabi Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara mishi yadda shi ko ya karbo daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidan shi kala yace annabi ya ce inna dunya hulwatun khadira wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzura kaifa ta'malu الشاهد فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة bani Isra'il. kanat fin nisa rawahu muslim ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidan shi yake cewa inna duniya lalle wannan rayuwa ta duniya hulwatun khadira wato alewa ce koriya shar ga zaki a baki ga kuma kyau a ido duk abin da yake greenish to yana yana alamta wani nau'i na kyau shi yasa Allah ya sifanta daga cikin kayan adon 'yan aljanna akwai sifan wato greenish a cikin shi aliyahum thiyabuhum sundusin khudrun ina fata an fahimta tufafin da za su rinka sanyawa na karauni sannan kuma ga sunan koraye to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce haka duniya take in ka je ka kalli gajin in ka gan shi yi wannan koriyan nan shar kan lokacin da ake cikin damuna in ka ga gona ya yi wannan koriya shar sai ka ga abin ya baka sha'awa ko to haka duniyan nan a ido akwai ban sha'awa ga gida mai alfarma ga mota babba ga kayan ado ga abubuwa dai nau'i nau'i ko sannan annabi ya ce hulwatun alewa ne kowa ya san alewa ai ko akwai ɗan karen zaki har ka shanye shi zakin shi bai karewa bai juyewa kamar cingan ko cingan ne in ka tauna ka tauna sai ka ji sweetness ya kare amma alewa till end ne to haka duniya take akwai zaki a baki in ka samu duniya za ka ga shi ke nan kai ka warke waɗannan sifofin nan guda biyu da Allah ya baiwa duniya to Allah ya baiwa duniya su ne domin ya jarabci imanin masu imani shin zakin zai ɗebe ku har ku lashi abin da zai cutar da ku shin kyawun zai rudar da ku har ku saka kanku cikin halaka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa inna Allaha mustahlifukum fiha sai Allah ya sanya ku ku ne mayau a doron kasar wa iz qala rabbuka lil mala'ika inni ja'ilun fil ardi man khalifa annabi adam haka Allah ya kaddara cewa zai sanya mayau bayan an hallaka wato kabilun aljani da suka taɓa yin rayuwa da suka yi kisan kai Allah ya hallaka su sai Allah ya ce to ya ƙara nufatan a cikin ikon shi da ƙaddaran shi zai ƙara mai da wasu halitta da za su zo su rayu a wannan duniya kaga ashe ba ma ku ne halittan farko da kuka rayu a duniya ba to Allah madaukakin sarki da ya gaya wa mala'iku haka mala'iku suka ce ataj'alu fiha man yufsidu fiha sun yi amfani da past experience ko ya Allah in suka zo duniyan nan yadda ka tsara rayuwar duniya fasadi za a zo a yi wa yasfiku dima zubar da jini za a yi tunda mu muna maka tasbihi ya Allah ai ka ka hakura kawai da su Allah ya ce inni a'lamu ma la ta'lamu na san abin da baku sani ba ashahid Allah ya mai da ku ku halittun mutane kenan ku ne mayau a wannan doron duniya to idan kuka zo duniyan nan Fayan zura kaifa ta'malu sai Allah ya zura muku ido ya me za ku aikata shin za ku biya wa rudin duniya zakin nan da kyawun shi ku ki bautan Allah ko ko za ku iya danne san zuciyanku kuna ji kuna ganin zakin kuna ji kuna kallon adam amma za ku danne shi ku yi wa Allah biyayya in ya so in ta samu sai ku je da na halal ko mun gane jama'a fayanzura kaifa ta'malu Allah zai kalli ni kowa zai aikata ne shi yasa wani yana ne yana ta kuka wallahi shi ya yana rayuwa na talauci yana kaza yana kaza da Allah zai dan sakan mishi duniya to da hallaka zai yi. shi yasa rayuwar da kake ciki ka gode wa Allah akai ta yi shine alkhairin ka duniya da manzon Allah bai fi kowa bane duk duniya har da lahira amma me annabi ya ce Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin huta annabi ya ce in dai na samu abin da zan ci da ni da iyalaina na yi ni ya Allah ya wadace ba na bukatar excess shi ne kutun yau mu cikin mu yake irin wannan adam <laughs> babu babu shi ne gaskiyar zance ka samu na yau ka samu na gobe ka samu na jibi ba ma ai yanzu baka ce ya Allah ya isa ba wani sai akwai wanda zai iya hada abin da zai biya bukatu na abinci da na shekara guda but yet bai haƙura ba duniyan kenan ko mun gane jama'a a shahid abin da ake cewa ba wai ana cewa laifi bane amma shin kana da takatsantsan halal ne kake kiyayewa ko ko haramun ne shine annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi yake cewa Allah madaukakin sarki yana karban sadakan da ɗayan ku yayi idan ya yi shi daga dukiya wanda yake tayyib min kasbin dukiyar da ka nema guminka ne halal ɗinka ne malak ɗinka in kai sadaka da koda daidai girman dabino ne sai Allah ya karɓa maka wannan sadakan da kai kuma sai ya ririta maka shi da hannun shi na dama sai Allah ya kiwata maka wannan kwayan dabino annabi yace sai a wayi gari ya ƙara girma saboda Allah na tare nan maka shi har sai ya kai kamar girman dutse ladan da Allah zai baka kenan haka wannan yana ƙara tabbatar da cewa eh ba wai samun dukiya bane amma ya zama na halas jama'a mun fahimta to annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah dai ya zuba muka ido yana kallon me za ku yi a duniya annabi ya ce to dan kada ka fada cikin hadarin wato zakin duniya da kyawun shi abubuwa guda biyu zaka kiyaye abu na farko fattaku duniya ku yi taka tsantsan da duniya jama'a wajen neman mulki da sarauta da mukami da san a ce kai ne da san nuna isa annabi ya ce ku yi hankali duk inda mutum Allah ya sa mushi cutan wannan abin zaka ga hallaka yake ba wanda yake tsira ba ga yan siyasa nan suna ta yawon rali da kamfen da wani ma'ana ba ji ba gani suke yi yanzu kowa kawai wannan abin yake hanga wani yanzu daga cikinsu ya shiga inda bai taba shiga ba tun da uwar shi ta haife shi me yasa sai yanzu ya tuna da wuraren saboda mulkin kawai yake nema wani yanzu yana nan yana ta kashe kuɗaɗe wanda inda a ce wajen wani aikin taimakon addini ne ba zai kashe ko ɗan ah, farcen wannan kuɗin da yake kashewa ba a yanzu me yasa mulkin kawai yake kallo wani yana da dukiya yana da wadata amma duk wannan yanzu baya ganin shi a matsayin abu ne wanda Allah ya mishi abin da ya kamata a'a sai ya kai ga samun wannan duniyar fattakun duniya ko ma gidan sarautu inda ake da yaran sarki da waɗannan su ma sun cancanta da waɗannan kuma ana sa ran sarkin ya kusa mutuwa kaga yadda ake ta tsafe-tsafe wallahi lazim shi ne. burin duk gidan kenan kuma kowane ɗaki suna sa ran a ce kansu zai dawo ko duk waɗanda suka cancanta sai wannan sarautar don haka kowa zai je ta kulumboto ko wani dan ƙauye ma fa sarautar ƙauye jama'a ko wani ƙauye nan da muka je mai garin ƙauyen ne ya rasu yanzu ana nan ana ta rikici su wani suna cewa dan ɗakin su za a ba wani za a ba wani yana cewa a shi wani za a ba ana nan yanzu tsakanin ƴan uba ana ta rikici saboda mai jama'a duniya fatakun duniya to haka duk inda ka je duk inda aka ce ana maka ana yin wani abu na matsayi na mukami ka je ka ga mutane they don't care duk abin da za su aikata in dai za su samu annabi da ya ce ka kiyaye duniya fattaku a duniya ka kiyaye duniya sai me wattakun nisa ka kiyaye mata bala'i na biyu kenan mata jama'a ku ji yadda annabi ya haɗa mata da duniya don Allah wajen a kiyaye su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mata bala'i ne jama'a wallahi sai kai ta kasansa shi yasa nayi sha'awar wasu maganganu da malam ibnu usaymin ya kawo ana duk da kamar yadda nake faɗi tun farko asali ba wai mun zauna ne mu rinka yin dogon shari na waɗannan karatuttuka ba amma inda ya zama la muhala za mu ɗan rinka taɓowa domin fa'ida ku ji abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sharhi bayan da yace wattaqun nisa sai yace ni fa inna awwala fitnati bani isra'il kanat fi man nisa fitinan farko da banu isra'ila suka samu kansu a ciki wallahi sanadiyan mata ne sanadiyan mata ne Duruba annabin Allah annabi Yusuf ba yanzu muka gama ji annabi yace shine mafi karantun mutane ba amma da haka zo kan sharrin mata fa ku ci abin da Qur'ani ya bada labari wa rawadatu allati huwa fi baitiha an nafsi. wa ghallaqat al-abwab wa qalat hayta lak ta kenan duk da aka yi wannan badakalan fa ya sha da kyar yana gudu tana bin shi ta yaga mishi riga ta baya mai gida da ya zo kuma sai ta ce ne ma da za'u man arada bi su'al illa an yi yusjana wa azabul ali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mata ke kenan da ka ji ba ke gadame kana ji kana gani a kulla maka annabin Allah fa bayan ta neme shi ya nemi ya ba amma kuma fa sai da Allah ya ce wala wala qadrawat bihi a hammat bihi wa hamma biha launa an ra'a burhana rabbi shi da kanshi da yake dan adam ne Allah ya ce wallahi sai da yayi himmatu amma Allah ya tsare shi laula arra mace kenan jama'a sannan duk da aka gama wannan sai matan gari su ma sai suka dauka ɗan uwan ɗayan imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi kada ka shaga fa shikenan sai ce a kira su a kira su a ta san ta san makasan sai a tara mata su E yau za a yi dina a gidan uh, matar sarki ko shikenan an gama an zona ana dan yanka latas ana yanka kabeji za a ci kosulo ne ko gosulo ne ko wane ne <laughs> shikenan ce to ku bude mai da Allah ya fito daga ɗakin nan ya koma wancan ɗakin amma ta gaban su za a yi ai kuma shikenan sai ya zama abin kallo har suka yanke hannayensu ba ba sani ma. ka duba irin wannan bala'i har suna yanka hannunsu ka duba mace yadda take da tsantseni wajen jikinta amma wuka take yanka hannunta jini na zuba su sani ba saboda ta ga abin da zuciyarta ke bukata wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillah kai ma haza basharu wannan mutum ba mutum bane in haza malakai malaika ne kai a cikin malaikun ma karimun akramun nas kenan annabi Allah annabi Yusuf manzo Allah ya ce an ɗauki rabin kyau ne aka ba shi rabin kyau aka ba annabin Allah annabi Yusuf to ya fi manzo Allah kyau kenan shi manzo Allah ya kyan gaba ɗaya aka ba shi <laughs> jama'a an fahimta to me ya faru sai kuma waɗannan su ma sai suka jarabtu da abin da ta ce to fa zalikun nan ladhi lumsunna ne fi ce to kuma tunda abin ya zama haka ba ni kadai bane ko to billahi ladhi in yi bani da shi a gidan nan la in lam yaf'al ma amuru la yusjadanna haka ta yi alwashi ya je prison din ko bai je ba mace kenan so be careful <laughs> green snake ne na in the green grass hardly to to identify <laughs> gaskiya ne zama an fahimta ko to annabi ya ce ku kiyaye mata akwai kisosi da zaka ji ake badawa da dama na irin waɗannan sharruka na mata a cikin banu isra'ila Duk da cewa mafiya yawansu akwai waɗanda ba su inganta ba, daga cikin waɗanda ba su inganta ba irin wancan da ake kalawa annabin Allah annabi Dawud, cewa wai ya ga matan wani sojan shi ya hau kan bene da ya ganta oriya, wai sai ya tura shi yaƙi a kashe shi don ya aura haba jama'a annabin Allah annabi Dawud a wannan cin mutunci ne ga annabin Dawud. So wannan kisan ƙarya ne jama'a. An fahimta ko? Amma a shahid lalle wannan yana daga cikin ainihin wato sababin da ya janyo wa banu Isra'ila wato fitinan su na farko kenan shi yasa a jiya ina cikin kasuwar sabon gari na ji wasu na ta gargama ban san me suke tattauna ba amma ina zuwa sai na waje wani ya ce kai billahi lazi ko ku yadda ko kada ku yadda maza bayin mata ne kawai sai dai dariya ce duk kudin shi billahi lazi karye shi kuma so da wato ni a sha'ir ba gaddaman sa ba sai na tsaya na yi la'akari da dan wannan jumlar da ya faɗi ka tsaya da kyau ka lura ka gani <laughs> haka ne kuma ba haka bane ga dai mazajen nan <laughs> kun yanta a <laughs> ah, to shi kenan kaji mana ya yi bi ba ja ba ja auto shi ka shi kenan kaji ya samu support ko ka yadda wala ya ke ce don rantsuwan shi kwa ni da nake rantsuwan ne ma sai dai a hankali na ya tafi in ji me zai faɗa kawai sai na ji jumlar cewa shi ko karku yadda maza bayan mata ne to mata kenan shi yasa wallahi su ma matan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka gargadin su ya rinka jan hankulansu don wannan abu da Allah maɗaukakin sarki ya kaddara ta tare da su ɗin nan fa ba wai kuma su rinka ɗaukawa wani abin alfahari ba ne shi ne abin da yake kai su wuta shi abin da yake kai su wuta annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ɗauke shi ya je ya kalli wuta da aljanna me yace yace fara'aitu da aka kai shi wuta aktara ahli hannisa wallahi daga mafiya yawan kan wuta mata ne amma matan sahabbai da yake su mutanen alkhairi ne sai suka ce walima ya rasulullah me laifin mu nabi ya saboda irin ɗabi'an ku takfurna al wa takfurna la'ana ba kwa biyayya ga mazajen ku butulci kuke wa mazajen ku sannan ga yawan tsinuwa da maganganu salo-salo in ka samu mace ta ƙari to wajibi kai a matsayinka na namiji to kai kai taka tsantsan da su in ba haka ba su dama tun farko annabi ya musu baki hallakaku ne ko to za su hallakar da kai Na annabi ya faɗi game da sinfani min ahlin nar lam arahuma nau'in mutane ne guda biyu yan wuta ban taba ganin su bane Allah ya kiyaye annabi bai taba gani ba daga ciki da annabi ya zo kan mata mai yace wa nisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka asnimatil bukhtil ma'ila annabi yace la yadkhulna aljanna wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza saboda haka mata ku dawo hayyacin ku wallahi idan kuka bari shedan ya ci gaba da jan akalan nan nafi da yake a hannun shi to wallahi zai kai ku ya baro ku kuma duk wanda ya kai ya baro to ta shiga uku ta lalace don haka ku ji tsoron Allah ku tsaya ku zama bayan Allah na gari ku ɗauka daga cikin ɗabi'u da sifofin mata na gari matan sahabbai da matan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam laqad kanat fihim uswa akwai abun koyi ta tare da su a gare ku haka ku tsaya ku koyi abubuwan da kuma suke faruwa bare wanda ba yadda mutum ya iya sai ku ta tashi kuna sadaka kuna na filfili kuna yin wato azumin nafila kuna roƙon Allah ya gafarta muku wannan shine sifatu nisa'ul mu'minat malamai sai da suke ta rubuce rubuce game da mata mu'minai yaya ɗabi'unsu yaya sifofinsu aka rinka kawo tarihin mata mu'minai waɗanda suka gabata nisa'u ahlil janna nisa'u ahlin nar in ka je ka karanta duk zaka yi mamaki su wajibi mata su taka tsantsan ku zama mataimaka maza ne wajen sa'ayin wato sama aljanna shi yasa Allah ku kuma mazaje ke gaya mu cewa ku anfusakum wa ahlikum nara ku kiyayi kawukan ku da ainihin wato iyalanku da gauta wutar da yake wa ku da hannasu wal hijara shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a wani hadisin yake cewa ma a mata na kisatu dinin ne wa aqli suna da naƙasa hankalinsu ba ba cikakke ba ne sannan addininsu ma ragagge ne haka annabi ya ce annabi ne ba faɗa ba ni ba ne na fata an gane kada wasu mata su ce to yau kuma kansa aka dara hadisin annabi ne ina fata an fahimta wallahi haka Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na kisatu dini wa aqli suna da nakasashen hankali suna da nakasashen addini to tunda aka ce suna da nakasashe kai namiji mai cikakke zaka rena su ko <laughs> Allah ka an hankali annabi da kanshi yace azhaba li lubbir ar-rajul al-habiq ma ra'aytu min kunna ya ma'sharan nisa duk yadda namiji yake da kwarjini da barazanan nan ko annabi yace wallahi ban ga wanda zai iya tafiye yewa tai wasa da hankalin namiji kamar yadda mai wasa da kura ke wasa da shi kamar mace gara ka za ta yi yanzu yadda ta ga dama <laughs> ka fita hayyacinka wallahi ka zo sanya riga ka sa abai bai baka sani ba amma ka ga na ka sace dini ne wa akan ai karatu a kan mata inda ba mu dakatar haka ba zai kare ba ina ba ta fahimta na to kun ji na Allah kun kawai ta zo zo yana ya yi sauke da position lashi da dana kawai shi kuma zafin abu kawai bai yi bincike ba ce <laughs> Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye <laughs> to bari ku ɗan ji kaɗan daga cikin abin da nake ishara cewa malam ibn usaimin ya faɗi game da wannan ainihin wato gaba Kashe ce sun maƙala sai annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan ya dan yi bayani game da fattakud dunya ya kawo ayan da Allah yake cewa fala taghurrannakumul hayatud dunya jama'a ku yi kokari kar ku bari duniyar nan ta rude ku wallahi duniyar nan rayuwa ce kadan in kana gani yanzu kana rayuwa kai tunanin fa wasu sun rayuwa kafin kai yanzu ina suke sun tafi duk yadda suka dade a duniyar nan yanzu babu su sannan duk yawan shekarun da kake tunanin kai a duniyar nan za ka yi wanda ya ninka shi a kabari yanzu ka je ka kalli wani kabari ya fi shekara dubu wani ne yake kwance a ciki ka nuna min mutum wanda ka taba gani ya yi shekara dubu so ka bari la ta na kuma dunya wa la ta kuma billahi da Haru? to sannan sai ce sun makara sai annabi yace fattaqud wa takun nisa ittakun nisa ku ji tsoron mata ku kiyayi mata ai hunna ku yi taka da su sai mala yace wa يشمل يشمل الحذر من min al-mar'a fi زوجها wannan fa ta kunshi taka tsantsan da miji zai yi da matar shi matan shi ne amma ya taka tsantsan da ita ne Allah ya sifanta su cikin alkur'ani innama ah, menene wa azwajukum fitna a a a ba wannan ba eh, ɗayan dai su biyu ne a wajen ai wannan ya zo da amwal da aulad inna min azwajikum wa aula aduwwan lakum sai Allah ya ce fa'zaruhu ku ta ka tsantsan da su wallahi mafiya yawan wani yana tare da mace ne amma ba ita ta dace da shi ba dan haka makiyin shi ne ita Allah ya ce to kare be careful shine ta condition be careful manzan Allah shi da kanshi gudu annabi ne fa manzan Allah amma guda nawa ne matan da ya dauka zai aure su amma da ƙarshe sanda su yi manzan Allah da kanshi ka karanta ainihin wato zadul ma'ad ka ji zai lissafa maka mata kusan sun wuce biyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji proposal auren su wasu ma sun zo gidan shi wata saboda tsaban wutan shedanci da ke tashi akan ta annabi na shigowa ɗakin sai ya ce a'udhu billahi minka annabin annabi ya ce laqad wasu bi mu'awwadin lallai kin mu tsayi sai bai sanda ta wuce gidan <laughs> mace kenan jama'a manzon Allah kenan fa ba da Allah ya rike mai su waɗannan muminai daga cikinsu ba amma su ma ku je da aka yi ta gwagwarmaya da su fa in tallaka kunna asarabuhu an yubdilahu azwajan khairan min kunna muslimati sai da aka yi musu taron dangi sannan su ma suka nasu <laughs> gidan manzan Allah kenan sallallahu alaihi wa sallama to ku ji mala yake cewa wallahi ka kiyayi kaidin mace wadda za ta rinka yi ga mijinta mijinta ne fa shine sirrin ta ita ke sirrin shi amma kuma duk wani makirci da ita za a kulla mishi mata nawa ne suka kashe su? mata nawa ne suka yi sanadiyar wato rushewar tattalin arzikin su? mata nawa ne suka yi hanyar da za a je a yi mamujinsu sata ya dawo ya zama talaka fitik saboda kawai son zuciya Allah ya kiyaye wa yishmilu aidan alhadara min an-nisa'i wa fitnatihinna malai yake har ila yau wannan takatsantsan da aka ce ku yi to ya kunshi takatsantsan game da fitinan mata da an yi wato a su wali hadha qala shi yasa annabi yace fa inna awwala fitnata bani isra'il fitinan farko da banu Isra'il suka samu kanshi a ciki kana cikin nisa wallahi akan mata ne fa tutinu fin nisa an fitine su da mata shi yasa kaga har yahudi da nasaran yau fitinan su mafi girma kenan mata kaje ka duba duk sanda kake ganin masu wake waƙen nan na iskanci duk abin da suke faɗi a ciki dai da matan ne a sifanta mace a yi waka da mace a yi rawa da ita a sa ta buɗe nonanta ta tura ta buɗe duwawunta ta bankaɗa duka bai wuce nan duk bai wucewa ne yanzu kuma 'ya'yanku? su ma suke kwaikwayo wai kaniwood su ma wai kaniwood don haka duk wani abu da za a yi wai masu koya muku tarbiyya kenan fa sai a saka muku ga inda aka ɗan yi wani waka maza da mata ta fito ta ɗan baza gashinta da wai ha'a cewa ke ai kaga aka da yake su musulmai ne ba sa kama juna ba sa runguman juna wakan kawai suke yi kaji kaji an ce an huce wannan babu inna lillahi wa duk wannan wallahi duk shine sai an yi takatsantsa gashi sai yace fa dhallu wa adallu sai suka bata kuma suka zan suna batar da mutane wal iyazu billah Allah ka tsare mu mala yace walidhalika najidu a'da'ana wa a'da'a dinina a'da'a shari'atullah mala ce shi yasa muke ganin makiyanmu makiyan addininmu makiyan shari'ar Allah azza wa jalla yarkazuna al-yawma ala mas'alatin nisa wa tabarrujihinna propagandan su da suke yi a yau to shine wato gender equality that is their major propaganda yancin mata sannan aka ce me yancin mata a bar mata su fito tsirara shine ma'anar yancin mata abinda suke ainihin wato dawa na yau wa bin birrijal sannan a basu suna cuɗani mazan da mata ya za a ce mata su zauna a gida a basu su fito offices a basu su shiga kasuwanni ana gogayya da su aha yes a wannan international eh, kafirci ne na na duniya gaba ɗaya. suke da wannan ajanda da haka kuma sai sun sadako muku shi duk inda ba ku tsammata ba har inda kuke tunanin masallaci ne ba nan ne inda ake bauta Allah ba sai an sadado muku shi a ciki an wuce aha to kun ji so mana aka ce gender equality ma ana dan gani ako gida da yawa ya ku ya is more clearer aha za ku ji abun wani iri to kun ji inclusiveness tare da su kawai ya eh, tare da su kawai a ji abin da za a yi gashi kun ji malam ibnu usaimin malam ibnu usaimin ya rasu tun ainihin wato shekara ta 1999 ko 2000 kaga akalla shekara goma sha tara yau kaddararren da zai rasu ya rubuta littafin nan tun lokaci yake bada wannan labarin ballanta na yayi shirin da ya zo salih nan tintin amma ka ji abin da yake cewa shine nafsin abin da muke gani yake faruwa yau Allah ya kiyaye wa musharakatihinna lirrijali fil a'mal cewa ya bar mata suna gogayya da maza wajen aikace-aikace saboda haka yadda za a ba da slot in za a ɗauki aiki na gwamnati na maza haka za a ba da na mata in za a ɗauki soja yadda za a ɗauki namiji haka za a ɗauki mace in za a ɗauki ɗan sanda yadda za a ɗauki namiji haka za a ɗauki mace a komai a bari suna zuwa offices ana zuwa tare a je a zauna a office a ba ta ita ma makami irin yadda kowa ke da shi ita ma yar adam ce kuma duk wannan wa wallahi su san yaudaran kai suke yi yaudaran kai suke yi zaka zo ka ji abin da malam zai faɗi yanzu yace hatta yusbiha nasu ka annahumul hamir har a wayi gari mutane su koma suna rayuwa kamar jakuna ba shi ne abin da yake faruwa ba jama'a jaki ne yanzu a ga da shi da namijin shi da macen shi kawai suna komai tare ba ruwansu to shine za a wayi gari mutane su koma kamar jakuna la yahummuhum illa butunihim wa furuji abinda kawai ya dame su ne su cika cikin su je su zina da matan nan kawai su yi jima'i shine kawai dan duk inda ka ga namiji yana ta tura mace menene garbin shi mafi ulwa da yake nema shine ya samu dai kawai ya zina da ita ya samu ya jima'i da ita shikenan abu bukatar shi kenan mala yace wal iyazu billah Allah ya tsare wa tusbihu an-nisa ka'annahum dama mala yace sai mata su wayi gari sai su zama kamar ainihin wato wasu irin status ya ce ai suwarun ya yahtamman nasu illa bi shakilin mar'a kaifa yuzayyinun Mana sai yi ta bayyana wato adon mata sai su waye gari su zama su ne hoto kawai ba abinda kowa ke son gari kallo sai mata ne sun zama su ne the abu da kowa ke so shi yasa hatta tallace tallace in za a yi in na murya ne a sa muryar mace in na sura ne a sa hoton mace sai ka ce me alakan haka a'a shine wannan reason din kenan kawai reason din kenan me alakan za a siyar da taya amma a sa hoton mace tayan mota ba ba kamata ya sa wani dukeken kato ba fitirna amma sai a sa mace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hatta takalmin maza in za a yi tallan shi sai a sa hoton mace makilin da buroshi sai a sa bakin mace me yasa jama'a kuma ba kwa tunani wa antum la tashuru gashi mala yace sai su wayi gari su ne kawai abin kallo sannan dubi waya in za a sa muryar yo kati is karewa muryar ake sa sai mace ta iya magana Allah ya kiyaye na'am na'am eh na'am eh su duka haka kawai ka ga ka no kwarai da gaske wallahi haka ne haka ne haka ne inna wa inna ilaihi raji'un wallahi haka ne an koya wannan haka yake an dauke su ne don wannan aikin kawai kwarai da gaske wallahi wannan haka yake jama'a wai har gidan mai fa sai an sanya mata sannan ake ciniki a gidan mai gidan man da aka ga ana yin mata masu sanya irin waɗannan kayan to nan ne za a ga ana ta patronize kana zuwa shan ba sosai haka yake for that for that purpose kawai Allah haka ne wannan duk kalubale gare mu fa mu musulmai fa kuma wallahi kan mu dauka wasu ne a daga kaunan mu wallahi za mu fara wannan abu abin takaici ne don hadarin da kake ciki shi ne, wani aminci kake da shi cewa gobe matanka ba za ta join din ɗinsu ba wani aminci kake da shi cewa yarka ba za ta join din ɗinsu ba gobe Ba ka da shi dan ɓarna, to mafarinta ake gani ba wanda yake sani inda zai kare duk wannan batu da ake ta yi banu isra'ila nan da ake magana duk ba yaya da jikoki annabawa wani ba yanzu ka ji an ce annabi yusuf dan annabi jika ga dukkansu daga sassanan yakub ne ba, su ne banu isra'ila din waye ma isra'ila din shine isra'ila ai da ake cewa yayin shi duk su suka zama fitsararrun nan ba. to ballantana kai wani aminci kake da shi yanzu kai wani aminci kake da shi Allah ubangiji ya tsare mana imanin malam dai ya ainihi wato tattauna waɗannan batu game da muka ce dai mu dan taɓo mana shi ne saboda muhimmancin shi kuma a nan za mu saurara insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi hadisi na uku wanda ya kawo a ƙarƙashin wannan ainihi wato babi na takwa wanda shi kuma zai ci gaba da mana bayani game da muhimmancin at-takwa din nan kaga inda zaka gane girman wannan abu kamar yadda Allah yake cewa ittaqullah haka nan ma fa aka ce ittaqun nisa ku ji irin kalmar the same iri ɗaya ne yadda Allah ke cewa kai kai kai kai eh, takawa game da Allah haka aka ce kai game da daga nan zaka ga lallai they are dangerous Allah ubangiji ya tsare mana imanin mu kuma za mu saurara ne insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba muna faɗin wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum amin insha Allah